الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ينقوى ما سؤال بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو إشرين دشدا قوة رمضان da bakwai ga watan hudu miladiya ta annabi isa alaihi salam biyu. muna masallacin albarkawa domin ci gaba da tafsir muna za tashi aya ta ta nawa kenan aya ta sha ɗaya insha Allahu an ce akwai 'yan tambayoyi bari mu ji Allah ka ba mu ikon an sawa daidai hmm. alaikun salam tana cewa malam ba za ta iya sakin kanta a kotu ba ta da ta jira wuri ba sannan kuma alfahari na iya umartan ba ta saki kanta ba ta da nufin ta ba a saki gaba ɗayan sakacokan yana hannun miji ne a ƙa'idar musulunci mace ba ta iya sakin kanta ko a gida ko a kotu amma tana iya neman hobi wato ta ba mijinta wani abu wanda za ta lallashe shi ya ansa ya sake ta a gida ne ko a kotu ne don haka na iya yiwuwa alƙadi idan ya ga cancantan wajibcin raba aure yana iya raba aure tsakanin ma'aura kuma yaron amma ita matar a ƙashin kanta shari'a ba ta ba ta dama ta saki kanta ba muna fatan za a gane kuma da an ba mata dama su saki kansu kafin sati daya da kunga suna yawo a titi kamar fari ruwan farko na damina da duk an sake mu ko? Allah shi kyauta hukuncin wanda ke kiwon kifi amma akan yake motion kaza ko motion wani abu da kaɗe da wasu na ci to duk mai cin mushe ko najasa cikin dabbobin da Allah ya halasta mana mu ci wannan dabba cikin yare irin na fukaha sukan ce mata jallala ba ta haramta sanda ake so a yi amfani da ita ne suka ce sai a daina ba ta abu mai najasa tana ci hamta a ciyar da ita da abin da yake mai tsarki gwangwadon da ake ganin wancan ya fita wannan ya mai daga nan sai a ci gabar amfani da namanta insha Allah wallahu alam wannan kuma ce malam yana da kyau mutum ya sanya mu suna ya sanya mu su suna aljannatu ko hulaila ko kuma salwa wato ƙa'ida na suna ƙa'ida ta suna duk sunan da bai saba ma shari'a ba kuma bai ɗauke da wata ma'ana mummuna kana iya san matsanka ko yarka amma duk wani suna da ya saba ma shari'a ko yana ɗauke da ma'anar da ba mai kyau ba baya halasta ka sa ɗanka Da haka aljanna ai muna da 'ya'ya da dama da muke ce masu firdausi a alal jannati kenan saboda haka ba aibi ba ne insha Allahu wannan kuma ya ce matar da dukkan da za ka je anguwa sai mata sharbi cewa zuwa karfe hudu ta dawo idan ta wuce karfe hudu ya rantsa cewa ya ta ke ta biyu ya yanka wuyan shi da hannun shi ya yanka wuyan shi da hannun shi wannan saki shine fuqaha sukan ce masa a tsalakul mu'allak sakin da aka jingina shi da wani aiki in kin yi na sake ki to matukan ta aikata saki ya tabbata don haka saki ya tabbata wato muna gaggawa a abin da bai kamata mu yi gaggawa ba ka manta cewa duk wani mutum yana tare da shaidan annabi ma ya ce ni Allah ya ban nasara akan nawa ne ya musulunta lokacin da ka nemi ka nuna gadara ga matakka, in kin kaza na sake ki in kin sake kaza na sake ki shaidan sai ya zuga ta ya nuna mata cewa yana ganin kamar ke kike san shi ba shi ne yake san ki ba don haka nuna masa isa ki aikatan sai kuma ta aikata daga baya ka dawo kana hamman da nadamar da ba za ta amfane ka ba saki dai a hannunka ne ɗaya kenan ina dalilin da za ka rataya shi da wani abu in ta kama sai ka rataya me yasa ba za ka ce in kika sake kaza zan sake ki ba in ma ya kama dole amma ba daidai ba ne barazana a tarbiyyar auratayya a rinka barazana da saki kana rusa gidanka ne da hannunka domin wanda duk kake mata barazanan za ka sake ta to kana nuna ba baka kaunarta ne da ita da babu duk ɗaya a rayuwarka ma'anarsa kenan malamai suna cewa kada ka kuskura ka auri matar da za ka iya rayuwa da ita sai ma kake kuskura ki auri mijin da za ki iya rayuwa da shi in kuka yi haka kun yi kuskure an gane ko ba a gane ba na ba gane ba iko sai Allah ni kuma ina ganin kaman abin a bayyane yake abinda suke cewa ka auri matar da ba za ka iya rayuwa ba sai da ita ka auri mijin da ba za ki iya rayuwa ba sai da shi ba matar da za ka iya rayuwa da ita ko mijin da za ki iya rayuwa da shi ba matar da za ka iya rayuwa da ita kawai kana iya sakinta don za ka iya rayuwa ko ba ta amma matar da kake jin ba za ka iya rayuwa ba sai da ita to wannan matar ko taimaka laifi za ka kau da kai wannan nau'in mijin ko ya maki ba daidai ba za ki mashi afuwa ki kau da kai shi ne falsafarsu na masu hikima malamai Allah ya ji kansu an fahimta yanzu an gane ta Allah ya ba mu matar da ba za ta iya rayuwa ba sai da mu mu ma ba za mu rayu ba sai da ita watan watan ramadan wata ne mai alfarma wanda ya zo don yi tarbiyyar mu akan taqwa da ayyukan alkhairi da guje na. mutumin duk da aka ce a ramadan yake zuwa yake lido ko dara ko caca ko wani abu mai kama da wannan ya nuna bai san ƙimar ramadan ba kuma mafi ƙaranci a ninninka masa sakamakonsa na sabo domin malamai suna cewa duk wani lokaci mai daraja da Allah yake ninka sakamako idan an aikata alkhairi to kuma akan ninka zunubi idan an aikata shari shi yasa kaga haramin makka ta'ala ya ce wa mai yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzukhu min azabin alim don haka a ji tsoron Allah kada a shiga hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al wal atash da yawa mai azumin da bai da komai na sakamako a azuminsa illa shan yunwa da kishi Allah ka raba mu da wannan muna fatan masu yi su daina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني فإني غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم جيا mun ga yadda annabi musa ya ruga da gudu tsoron sandarsa ta zama maciji Allah ya kira shi ya ce kada ka ji tsoro domin manzanni ba sa jin tsoro wajena aya ta gaba ta ce illa man zalama sai wanda ya zalunci ya saba mani ya bi san zuciyarsa wannan kan ba shi da natsuwa ba shi da zaman lumana illa man zalama illa adatin listisna والاستصناء غير متصل انما هو منقطع a anan bai da alaka da wancan magana ta annabi Musa ta kasancewan sa'izace domin babu wani annabin Allah ko manzo daga Allah jalla jalaluhu wanda yake saba ma ubangiji ya bi san zuciyarsa ya aikata masha'a masu ne Allah yana tsare su barin waɗannan abubuwa a'a cikin bayina duk wanda ya yi zalunci sawa'an zaluncin tsakanin bawa da mahalicinsa shirka kenan inna shirka la zulmun azim ko zalunci ne ta saba mani ƙarya zina ta ta da sauransu ko zalunci ne tsakanin bawa da ɗan uwansa bawa kaci dukiya ko kaci mutuncin bawa ko ka zub da jinin shi ba da haƙƙi ba to daga nan Allah zai ɗebe maka natsuwa zai kau da zaman lafiya barinka wannan shi ne akibatin zulmi jama'a muke yayi zalunci kenan illa man zalama fa innahu fi khawfin wa fi za'rin duk wanda yake azzalimi yana cikin firgici yana cikin tsoro Allah zai hana mashi natsuwa da kwanciyar hankali shi yasa duk azzalimi ƙananan su da manya ba su zaune lafiya kawai kana ganin su ne shi yasa kake ganin za a kama mutum a anshi miliyoyi amma sai dai a rayu tare da dabba a daji dole ba za a iya shigowa cikin mutane a matsayin ka kai ma na ɗan adam ba dole ka koma dabban daji a nan za ka rayu ina daɗi ina sukuni mai amfanin baɗi ba rai gawa a ƙasa a kai ta rami babu zalunci da ke saukar da natsuwa ga ɗan adam zaman lafiya da ɗan adam kwanciyar hankali ga ɗan adam to amma kuma cikin rahamaniya ta ar-rahmanu sai ya ce sun mabaddala husna ba'da su amma in ya canza da kyakkyawan aiki bayan mummunan aikin can na zalunci fa'in ni to ni in ji Allah ta'ala gafurin mai yawan gafara ne rahimun mai yawan jin kai ne kun gama har yana akwai ayar da take nuna siga ta mubalaga wa inni lagaffar liman taba wa amana wa amila saliha sun mahtada ni mai yawan gafara ne mun karanta a surar da ta gabata ga wanda ya yi ma ya aikata ba daidai ba amma ya tuba ya yi imani ya yi aiki nagari a ƙarshen rayuwarsa ya shiryu a tafarkina ya Allah ka nuna mana kuranmu ka ba mu ikon gyarawa ka kare mu a sauran abin da ya saura a rayuwarmu na'am Wa a وأدخل يدك في جيبك ba a من zai سوء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه innahum kanu qauman fasiqin wancan mu'jiza ta farko kenan makamin da zai yaki fir'auna sandarsa mu'jiza ta biyu makamin da zai yaki fir'auna tafin hannunsa wa adkhil yadaka shigar da hannunka fi bika a wuyar rigarka tura eh da aljihu ana yin shi a cikin riga ne saboda sun san abin da suke yi mutanen da muko sai muna yi a gefen riga kana sakawa ya sa yatsa biyu ya kwashe abin da ke ciki ko ba haka ne. sukan ce ka ba mu ne wannan ba naka ba ne Allah ya kare mu ta haruj bai idan ka shigar da hannunka cikin wuyar riganka kana zaro ta za ta fito fara kwal kamar farin wata min su ba ciwo ba ne ba aibi ba ne mu'ujiza ce min Allahi ilaika wanda za ka tafi wajen fir'auna ka kira shi zuwa ga bautan Allah fi ya ayatin ka tafi cikin ayoyi tara waɗannan su ne manyan ayoyin amma in baya ga su Allah ya ba manzansa Musa alaihi salam wasu ayoyin kamar ruwan jini faɗi farkwata da sauransu wanda aka yi ta yin mutanen naka ko sa gane hanyar shari'a amma sai da aka hallaka su ila fir'aun ka tafi zuwa ga fir'auna wanda ya tsagawa ya wuce gona da iri ya ƙetare iyakansa ya da awon uluhiyya ma alimtu lakum min ilahin gairi ya da awon rububiyya ana rabbukumul a'la ya cika baki nil nashi ne وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون إلى قومي أو قومي تتزوى فرعون شيد متاننسا كترى سزوى غبوتان الله شيكالي سلطان كتيش شيكالي هدفه تاريا دشي إنهم فرعون دمتاننسا kanu qauman sun kasance mutane ne fasikai na inna iyaka Allah ka raba mu da kafici ka raba mu da fasikanci da duk abin da zai kai mu ga saba maka annabi Musa ya ɗauki sako mun yi tafsilin bayani kafin ya tafi a sura da ta gabata me ya faru فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين فلما جاءتهم آياتنا a zarafin da ayoyinmu suka isa wajen fir'auna ya yi jidali ya yi jidali aka kai shi bango aka matse ya rasa abin da zai ce ƙaryansa ta ƙare ƙalu sai suka ce haza sihirin mubin wannan bayyanannen sihiri ne zahiri musa ina ka koyi wannan sihirin kaga yayi yi malkodiyo yana so ya shashantar da al'ummar saka su gane daga Allah ne wannan nan. biha sayinan وجهدوا بها وانتيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا tanzur كيف kana عاقبة mufsidin وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وغلوا فانظر كيف كان أعقبة المفسدين وجحدوا بها فرعون لعنة الله عليه da mutanensa suka musanta ayoyin da annabi Musa ya zo da ita wasai kanata an fusuhum amma ƙarfin hali suke suna musu da baki a zarafin da dukansu zuciyansu sun tabbatar daga Allah ne wasai kanata an fusuhun sun tabbata abinda Musa alaihi salam ya zo da shi ba sihiri ba ne ba tsafi ba ne ba bokanci ba ne ayoyi ne daga abul izzati wal jalal ma yasa suka danne zulma saboda tsaban kafici da zalunci idan su ya rufe da girman kan tsiya rawanin tsiya kasan mai girman kai baya an san gaskiya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya inganta yana cewa alkibaru batirul haƙ wa gamtin nas abinda ake ce ma girman kai shine fatali da gaskiya in an ka maka sannan ka walakanta bayin Allah Allah ka raba mu da girman kai sufofi ne na ‘yan wuta bayyanannu domin sufar Allah yake neman ya yafa walkibir ya ulirabbi na sifatun lahu مخصوصة فتجنبتها واتقي kare mu. فانظر malam je ka duba kai nazari ka ga fir'auna da ƙarfin mulkinsa da jama'ansa da sojojinsa da makaman da ya tattala amma duk da haka kaifa kana aqibatul mufsidin yaya ƙarshen masu banna da kafici ya kasance mun yi bayanin yadda Allah ya ɗebe su gaba ɗaya ƙwansu da ƙwanƙwatarsu ya nutsar da su a teku ya hallakar da su gaba ɗaya domin ya zan izina ga mai zuwa bayansu Allah subhanahu wa ta'ala abinda ya faɗi kenan fal yau manuna ji ka bi bajinika litakuna liman khalfaka aya wa inna kaseeran minan nasi an ayatina lagatilun za mu fidda kai gawanka shi kawai aka fidda sauran an ba su a wata su shi ma mutum mutumin shigawansa me yasa saboda ya zama aya ya zama darasi ya zama alama ga duk wanda zai biyo baya ya shegantaka irin tasa ko mai kama da tasa Allah shi kare mu to nan gissa ta kawo karkenta an ɗanyi mana ga yauna bayan jiya an yi shi dalla-dalla to dama shi yaro in ya je gonan mai gida sai kuma ya zo ya ga yaunan la'asar shiga gonan shi ya taba ko Allah ka gane da mu to ولقد آتينا داود وسليمان ilma وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين to ga wata kissa wanda yake sabuwa ce gal cikin kisoshin da muka ba da a surar da ta gabata ba ta dama mun ce akwai kisoshi biyu wanda ta timma ce ga kisoshin da aka ba mu cikin surar ta shu'ara shi sa ma suke da gwagwaban alaka isa ce da dawud da sulemanu dan dauda isa ce ta mahaifi da ɗansa kuma annabawan allah sarakai kasan Allah na iya hada maka abin da ya zo ga sarauta ga annabta haka Allah ya hada musu waɗannan abubuwa suka samu sufofi na yabo suka rayu cikin sa'ada ta duniya da ta kiyama Allah ya ba su tamkini a ƙasa ga kisan kamar haka Allah ka taimake mu fahimta kuma za mu yi ƙoƙarin zuba ta kamar yadda take ba tare da yawo fili ba don a fahimce da yadda ya kamata ta'ala yana cewa walaƙad ataina dawuda wa sulaimana ilma wa ƙala alhamdulillahi lalzi faddalana ala kafirin min ibadihi almu'mini Allah ya ce hakikatan tabbas mun bai dawo da da sulaimanu ilimi mun ba su ilimi mun ba su annabci mun ba su mulki kuma za ka ji za ka gane inda ake mulki ilimin nan nubuwan nan mulkin nan fifiko da aka yi masu bai sa su sun yi girman kai ba waƙala da ɗan da uban gaba ɗaya suka sunkuya suna sujjada ga Allah suna cewa alhamdulillah dukkan yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala kaji ikirarin ko ba su ce waye ya yi mu ba ba su ce waye kamar mu ba ba su ce mu ne sai abinda muka ga dama za mu yi ba bal alhamdulillah muna zuba yabo da godiya ga Allah kuma yaban da godiyan ya tabbata gare shi kafin mu yi da muna yi da bayan mun yi in ka yabi Allah ta hasilul hasil ne baka karu Allah da komai ba kai ka karu da sakamakon mai hamdala alhamdulillah yabo da godiya ya tabbata ga Allah allazi na ala katsirin min ibadihi almu'minin ubangijin nan da ya fifita mu ya ɗaukaka mu akan mafi yawa daga cikin bayin muminai ashe aya tana karanta mana yau in Allah ya baka kuɗi ni'ima ce idan Allah ya baka mulki ni'ima ce idan Allah ya baka lafiya ni'ima ce idan Allah ya baka zaman lafiya ni'ima ce kada ka kuskura kai alfahari ka gode ma almuna'im wanda ya shibta maka ni'iman nan sai ya ƙara maka la'in shakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi la shadid sayyidina umar dan abdul a adalu bani umayya ya rubuta wasiƙa yana cewa inna allah lam yun'im ala 'abdihi ni'mata fayahmadu allah 'alayha illa kana hamduhu afdalu min ni'amihi law kuntu la ta law kunta la ta'rifu dhalika illa fi kitabillahi almunazzal koda anna umar dan abdul aziz yace lallai Allah subhanahu wata'ala da ɗai bai ni'ima cikin ni'imomin da yake mabayi ba bawa ya yi godiya ga Allah face an ba shi ni'imar da tafi ni'imar da ya gode maɗin ya ce ban gane wannan ba sai a zancen Allah da ya saukar da yake cewa ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير min عباده mumini na mu gode Allah kai a gode Allah duk yanayin da ake ciki bahaushe ya ce ko kana bakin kura Nassi kuma ya ce ka gode ma Allah ala kulle hali Allah muna godiya ka kara mana rahama ka karaba mu da dukkan fitina na'am wa warisa sulaiman daud wa qala ya ayyuhan وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين كداود عليه السلام فانكيني kuma annabi ne ɗansa kuma sulaimanu wa warisa sulaimanu dawud Allah ya ce sulaimanu alaihi salam sai ya gaji babansa dawud ya gaji mulki ne kuma ya gaji annabci annabawa ba a gadon dukiyarsu annabi yana cewa na hannu ma'ashirar an biya lanuras mata raknahu sadaka mu a jama'an annabawa gaba ɗayanmu ba a gadonmu abinda duk muka bashi yakan zan sadaka a mai da shi baitulmali a mai da shi baitulmali to nan ba ya gaji kudi ko gidaje da gonaki da sauran karkace ne ba in ya gaji annabci da mulki ne kamar zakariya ne da ya yi addu'a rabbi inni wa hana al'azumu minni washta'ala ra'asu shaiba ولم أكن بدعائك رب shaƙiya. فهل لي min لدنك waliyya. يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضيا كلما يرثني ويرث min aliya aku ba dukiyarsa yake nufi ba an annabci isar da manzanci sa musane akan daidai shiryar da al'umma Wakala ya ayyuhan nas lokacin da Allah ya ba sulaimanu annabci ya ba shi mulki ba na mutane ba hadda aljannu a aljannun hadda shaidanu shaidan dai shaidanun aljannu duk yana son a fasu yadda yake so kamar yadda wata aya take cewa wa akharina muqarranina fil asfar famnun hadha ata'una famnun aw amsik bi ghairi hisab bayan aljannun da ke masa hidima akwai shaidanin aljannu kuma da ya sa su cikin sanka ya sa su cikin turu aka yi masu mari layi kiriga banga guda yawa Allah ya ce ga sunan in ka ga daman kwance suka sake su in ka ga dama ka yi da abin da kake so da su in ma kashe su ka yi ba ka yi laifi ba manya kenan ya ce ulimna mantikar cikin abin da muke ma Allah godiya Allah ya sanar da mu maganganun tsuntsaye furicinsu duk wani tsuntsu da ya kuka mu muna cewa kuka to annabi Suleiman ya san me yake cewa zakara in yi cara kaza in te kyamkyara annabi suleiman ya san me take cewa doki in yi haniniya jaki in yi ɓanka kukan nan ina an kan al'aswati la sautil haniyar annabi suleiman di ya san me suke cewa yanzu yana faɗi min babi ta haddusi bi ni'imatin lahi la babi ne na ambatan ni'iman Allah ya yi godiya ba alfahari yake ba wa ufina min kulli shai ba abin da ba a ba mu ba na ni'imar duniya na sa'adar duniya na jin daɗin duniya na walwala da annashuwa da nishadi duk an mana goma na arziki a a sha tara ma na arziki inna haza lahu al-fadl al-mubin Allah mun gode maka lalle wannan fadala ce bayyananna da Allah yayi mana to kun ji yanda yake mu je وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون تعالى يتي سليمان cikin godiyan ديمانا دي sai ya amfani da duk wannan mulki nashi wajen ɗaukaka kalmanmu wa hushira aka fitar da sansanin yaƙi da sulaimanu ga annabi sulaimanu jinuduhu rundunansa na yaƙi gaba ɗaya suka fita rundunan min jini hada aljannu wal'insi da mutane wa tsairi da tsuntsaye ji rundunan yaƙi malam hadda alijan eh ai sun dade suna imani akwai mu'mine tunda da hum yuzaun haka ya kasa su sansani sansani bataliya bataliya kowace bataliya iya ganinka za a zaga duniya a ɗaukaka kalman Allah ala gafata malam ashe duk abinda Allah ya hore maka na ƙarfi da lafiya ta dukiya da mulki ka tabbatar da cewa ka taimaki addinin Allah da bai wannan in ba haka ba wallahi za ka yi da na sani haifu layan fa'un damu. alhassan albasari Allah ya ji kansa yana cewa idan Allah ya baka mulki duk sanda aka zo da abu biyu a kujeran mulkinka ma da na Allah ka ma da na Allah makka shi ne tsirarka shi ne dacewanka domin wannan ƙarare ne duniyar ma ƙararra ce ma inda kun yanfadu wa ma inda Allah ba duk abin gali za a waye gari ya zan babu amma rahaman Allah ni'imar Allah fadalan Allah sai dai ta dada haɓaka ta bunƙasa Allah ka ƙara mana imani na'am hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan annam قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يأتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون الله أكبر حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون سليمان haka suke ta gari guda da rundunan yaƙi daban-daban hatta iza atau ala wadin namli a lokacin da suka zo suka kusanci wani fadama wanda tururuwa sun yawa a wajen tururuwa ɗaya daga ciki da ta hango rindinan yakin sulaimanu alaihi salam namlatun sai sururuwar sarauniyar mulki har a dabbobi alaga ta malam akwai ka dubi mara hankalin nan tunkiya in kullum lura ba ta da hankali ita ma to akwai uwar gamki in ɗaya ta shiga gaba ko tarela ne za ta nike su sai sun bi ta yi eh, shugabanmu ta yi kira ba tsayawa an gane sai sun bi to haka kudan zuma akwai sarauniyarsu to ruwa-ruwa akwai sarauniyarsu ka bi ka bi ka bi ka bi a dabbobi duka za ka ga haka Duk rashin hankalin jaki inda za su gagancensu to akwai wani mai gida da zai gaba za su bi shi amma sauran sun ce sai dai zai shawaki su dawo shi sa tsarin rayuwa dole ya zan akwai shugabanci shugabanci kuma dole a yi adalci duk rayuwar da ba shugabanci to al'umma ba za su samu yadda suke zo ba za su fada cikin bala'i duk shugabancin da ba adalci shi kuma za a fada cikin musiba la ya an-nasu fawda la su'ata lahum annabi Suleiman wannan tururuwa ta ce ya ayyuhan namlu ya ku waɗannan iyalai na talakawa na ‘yan uwana na ku kowa ya shige rami shi kaji shugabanci ko? shugabanci shugaba ji inda yake mai jin kai ne ga talakawansa mai tausayi ne ga talakawansa mai rahama ne ga talakawansa kuma mai sa su a abin da zai amfane su ne ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum lima la yahtimannakum sulaymanu wa junudu kada sulaymanu da rundunan yakin su su zo su tattake ku wahum la yashuruna ba tare da sun sani ba nan yana nuna maka shugaba yana iya hango abin da kai da ake shugabanci baka hango ba aji suna tare ne amma ita ta hango abin da zai biyo baya don haka ta kewaye su binu siha maza mu shige maza mu shige maza mu shige kuma ta yi amanna sulaimanu ba mugu ba ne don haka ta ce wahum la ya shi'una ba tare da sun sani ba ba yadda za a yi su kashe ɗayanmu da saninsu amma kasantuwanmu ƙanana rundunan da dabbobi da aljannu da mutane da tsuntsaye in suka zo wannan rundididididi wani ma ya masan ya taka mu? ke maza mu shige ala kulli halin su kuma suka bi shawara suka yi biyayya ga shugabanci suka tsira me ya biyo baya فتبطم min من wa وقال rabbi أوزعني وقال رب أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وعن أعمل صالحا ترباه وأدخلني وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترباه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين wannan shine bayin Allah Sulaimanu daga can yaji zancen yadda wannan mu'jiza fatabassama dhahika Sulaiman ya murmushi ya dariya min qawliha saboda zancen tururuwa da adalcinta ga talakawanta da yanda ta damu da rayuwarsu Allahu akbar haka ake san shi wa gabanni su kasance وقال يا رب ya Allah ubangiji na auzi'ni kai mani baiwa kai mani ilhama ka bani dama an ashkura ni'mataka in zan mai yawan godiya ga ni'iman nan da kai mani sai ina jin zancen duk wani dabba duk wani tsuntsu duk wani ƙwaro wannan ni'ima ta isa sannan ga musiba na an saƙuwa na yana da ƙarfin da zan ji daga nesa ko da ɗan ƙanƙanin abu ne magana wa'ala walidayya Allah ka yi mun baiwa ka taimake ni in zan mai kyautata ma iyayena Allahu akbar kun ji matasa da ma manyan hadda tsofaffi domin ba ka faɗo daga sama ba ne kamar ruwa da kwaɗi akan gansu kowa nan yana da uwa da uba ko akwai adamu ne adamun farko hmm? yau akwai maryamu ne wanda bai da uba babu ba akwai hawa'u ne wanda ba ta da uwa to duk muna da iyaye a musu da'a a kyautata masu in ma sun rasu a yi musu da'a'i duk sallah haƙƙinsu ne ba alfarma kai musu ba in ka ki kuma ka gamu da mahalicci kuma ka haihu ka ga sakamako amala salihan صالحا ya Allah ka كهوري mani in zan mai aiki nagar wanda ka yadda da shi wa da hilni bi rahmatika ya Allah ka shigar da ni da rahamarka fi ibadika na cikin sahun bayinka na dangamu ku dubi wannan bawan Allah yana cewa Allah ya hada shi da bayinsa na gangaru wani kuma yanzu shi yana ganin ma ya aljanna ne shi wani kuma yana ma mutane kallon hadarin kaza wai shine kawai mumini yana jin karnin sauran amma ku dubi annabin Allah Sulaimanu shi roƙo yake a hada shi da nagari sai dina abubakar Allah ta'ala ya kara masa yadda akwai lokacin da yake cewa laitani kuntu sha'atan fi sadari rajulin mu'min nayi fatan da a ce ni fililin gashi ne a kirjin wani mutum wanda yake mumini in samu ya shiga aljanna ina gashi a gefe ni ma a shiga da ni shine ma'anar magana sai abubakar amma yanzu wani yana gani shi ya tsira fa ya haye ka haye ina ina ka haye tsibirin shaidan a wannan bawan allah suleiman kamar yadda wata ruwaya ta zo ibini abi hatim ya kawo shi cikin tafsirinsa wata rana sun fita za su yi sallar roƙon ruwa fa'iza huwa bin namlatin mustalqiya ala zahari haraki atan ƙawa'ima ha'ilar sama wahiyya ta kulu allahumma inna halkun min halkika ولا جنا بنا عن سقياك وإلا تسقنا تهلكنا فقال سليمان ارجعوا فقد سكيتم بدعوة غيركم hani aka yi ya fita za su je ruwa bayan gari sai ya ga wata tururuwa rigingine kafafuwanta ta daga sama da hannayenta tana roƙon Allah tana cewa ya Allah mu ma halitta ne cikin bayinka ba za mu wadatu barin shayarwanka ba ya Allah ka shayar da mu ruwa Allah kada ka hallakar da mu annabi Sulaimanu sai ya ce masauran masu imani irji'u ku koma kawai mu koma faqas suqitin bid'a ga tigayankum an shayar da ku ruwa da addu'an waninku wane kenan ruwa-ruwa malam ka bar halittar Allah wani lokaci jaki zai roƙa shi ta samu jaki saboda shi yana bin Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum su duka kauni da kake gani mutum ne kawai ja'in da aljani nan ne ake samun ja'iru an san ja'iru dan malam na magana jari mai kwance dan maran malam ke ta tsula tsiya to a mutum ake samun ja'iru da aljani yamwa amma waɗannan su sauran su kudaje su tururuwa da sauransu duk suna ma'alla ɗaya. da aka wata rana in an maguza mu an maguza mu kila kuda ne zai kan yi addu'a sai a ɗan sassauta mana shi ma ya ji ba daɗi in zafi ya yawa zafi ya yawa bazara za ta shigo wani dabban zafi ya mashi ce Allah ka sassauta sai ka je iskar ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ce da dai mutane ba su hana zakkan dukiyansu ba illa muni ulqatama min as-sama'i walau lal baha'imu lam yuntahu mutanen da suka ke ba da dukiyarsu zakka sai Allah ya rike ruwan sama annabi yace ba din dabbobi ba da ba za a sami ruwan ba to kare na jin kishi alade na jin kishi agwagwa ta rasa inda za ta tura kai sai su ta roƙon Allah sai a yi mana ruwa mu kuma sai mu zan kaji albarkacin kaza sai mu zama kadangaru kenan an zuba ma kaza ruwa a kasko mu kuma mu zo mu shanye kun gani shi kenan mu je eh ikon Allah to bari mu karisa da wani hadisi ai muna da 'yan mintoci akwai wani hadisi da abu huraira ya ruwaito imamu muslim ya fidda hadisin wato abin da ya auku kamar yadda hadisin yake cewa a tururuwa ce sai ta ɗan karci wani daga cikin annabawa karafat nabiyan min biya inamla a wani gari sai ya sa aka ƙone su gaba ɗaya sai Allah ya wahayi zuwa ga wannan annabi yana cewa a fi an kama sarka namlatin a halakta ummatan min al'umani ta sabbihu fahalla namlatan wahida ya ce don me za ka hallaka jama'a kaga aka kira tururuwa umma saboda duk wani tsari tana da shi duk wani tsari kai kuma in kaga yadda suke gina gida eh hawa-hawa da gidan ƙasa da gidan tsakiya da gidan sama ya ishe misali sannan da suto-suto-suto-suto in kaka ya yi shi ya sa manomi Allah kaɗai ya salla danka ka zuba iri a ƙasa su ja su bar maka wanda zai fito su ma sun san yana da amfani idan ya nuna iska ya kada ya ɗan kakkaɓa su ja kuma komin iya mai can shi kanka da tattara kasan da ya ɗan zuba ka sake shekewa wallahi sai ka bar musu haka zaka ga suna ta kaiwa suna komowa su yi lodi su kai su to su dawo su loda su kai su to su dawo su loda su kai su to to sai yaya jama'a ku dan noma ku samu lada da yawa kankaman nan ciyawan nan karan nan in jaki ya ci kana da lada abincin nan in dan adam ya ci kana da lada ko sayarwa kai fa ba wai na zakka ko kyauta ba to bayan kwari da tsuntsaye da menene wani wani kwaran iccen karan masaranka zai zo ya tsotsa abincin shi kenan ka sami lada ka jatta ta girma ya tsotsa wani jijiyan zai dan lasa hmm? wani lokacin da ta fidda kai ta yi dan burkakin furan nan shi kuma shi yake so dilladanka ne saboda haka na daga cikin ayyuka wanda mutum ke kwasan gama basa akwai noma to shi kenan Allah ya ce masa fahalla namla wahida don mai baka kashe guda ɗaya da ta maka laifi ba za ka hallaka jama'a to kaga ba a san zalunci yawa a zage ka zagi daya ka zagi mutum dozin daya a mare kamari daya kamare shi hagu da dama ka hada shi da kafar baya zalunci ne a'a abinda ma ake so ka yi afuwa saboda in ka tashi ramawa da wuya ka rama ka yi adalci saboda lokacin ka fusata sai kuma ka zama kai ne azzalimin saniya ta juye da mujiya Allah ka kare mu baki daya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka akwai wani bawon Allah da yace ya aiko da dabino bayan yayi bayani a sama to Allah ya ci yadda kai na gidan aljanna kuma yana cewa a yi mashi da'a'i game da 'ya'yansa sannan an samu ƙwar'ani ɗansa na hadda yana bara in Allah ya so zai samu ai irinsu muke so a ba mahaddatan nan Allah ya sa ai karatun tsoronsa mhm. hmm? wani ya aiko da naira ɗari hudu a ma mahaifiyarsa addu'a ta rasu Allah ya gafata mata Allah ya sa tana firdausi mahaifinsa kuma bai da lafiya Allah ya bashi lafiya da dukkan jama'an da ba su da lafiya Da ba sai ka ci kosai ba to wani ya aiko da dubu goma ya ce a ba marayu siniyan sallah Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi nashi a gidan aljanna shi da iyayensa wani ya aiko da alkur'ani guda biyu Aima ma mahaifinsa du'a'i iyayensa ko Allah ya gafata Allah alasa suna firdausi to mai dubu goma nan ya hado da alkur'ani guda biyar Allah ta'ala ya saka da gidan aljanna ya biya bukata alasa alkur'ani ya cece mu hmm. wani kuma ya aiko da alkur'anai guda goma kai matasa za ku samu fa'in Allah ya so na'am wanda aka aiko shi da shi ya ce yana baron guda daya ba dole ba <laughs> ɗauko ƙur'ani goma a kawo a rasa baka ɗaya kana so ai bai yi ba na'am to in sai wani abu in buɗe baki to akwai wani dattijo gashi can duk da ban gan shi ba amma Allah yana ganin shi ya ce ga ɗari biyar a kulna ba wani <laughs> ni yake so in yi buɗe baki da shi Allah ya hada mu a gidan aljanna kauna ce eh in Allah ya so kafin in tashi zan tunanin abinda zan siya in buɗe baki kila in sai kankana <laughs> Allah ya baka gidan aljanna Allah sa mu zauna tare a firdausi eh wannan dubu goma ta marayu ne za mu raba biyu akwai marayun da zan kai ma dubu biyar ko kuma a bar maku na nan dubu biyar eh, kayan marayu ne wanda ya ci